من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ورک الحمد بالاهل والمال والمعافات قبرت عدونا وبسطت رزقنا وانهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasinmu game da ladar tsayuwa abin na arfa idan ba ku mance ba ta Allah ya taimake mu mu duka Allah shi ba mu ikon tsayuwa arfa Allah ya ba mu ikon tsayuwa arfa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يباهي باهل عرفه اهل السماء lalle Allah yana alfahari da mutanen arfa ga mutanen halittun sama mala'iku da a cikin sama Allah ya ne musu alfahari wato ya ne musu alfahari da da alhazai irin yadda alhazai ka yi towa wato ranar arfa suna ta gudanar da ibada su tsakani da Allah to Allah yana alfahari da abin nan wannan wakarajar ɗaurani wakarajar ɗaurani aidan na muka kwana wakarajar ɗaurani aidan bi hadisi bi sanadihi Taurani ya fitar da hadisi da sanadi ne min hadisi ubadatu bin samit cikin hadisin ubadatu bin samit annahu qala fi cikin hadisin ya ce inna Allah wato abinna haqiqa abinna fa inna allaha haqiqa allah su'a fa inna laka amina ajri lalle kana da lada mai girma ga tsayuwa arfa idza ammamta albaitul atiqa idan kan nahi yantaccen ɗakin nan na Ka'aba duk lokacin da kan nahi yantaccen ɗakin nan na Ka'aba to kana da lada wadda an mai girma Allah tarfa a ba za ka ɗaukaka ƙafa ba hauta da'a ha, ba za ka aji ƙafa ba anta kai a wada batuka da dabbaka illa kutiba ballaka hasana sai an rubuta maka lada idan ka je aikin hajji ka yi niyya mai kyau zuwa wajen aikin hajji ko umra duk da ka daga ƙawarka inda duk ka yi tahiya ƙasa duk ka daga ƙawarka illa ku kutiba daga hasana sai an rubuta maka lada wa rufe alaka daraja kuma a ɗaukaka maka daraja wa amma wa amma wato bi arafa amma ka arafa فإن الله عز وجل يقول لملائكتي lalle Allah yana cewa ga mala'iku ne ya mala'ikati ma ja'a ma ja'a ma bi ibadi ya ku mala'iku na bayi na mi su arfa ma ja'a bi ibadi mi bayi na arfa kalu sai mala'iku mala'iku su ce ja'u yaltamisu na rirwanaka sun zo arfa ne suna ɗayyar dakka wal janna kuma da aljanna sun zo arfa ne suna biɗar na kawal janna yardarka da aljanna fa yaqulu azza wa jalla sai Allah ya ce da mala'iku bayan ni o shaidu nafsi ni ina kawa na shaida wa khalqi ina kawa halittuna duka su zama shaida ni kad gafar lahun ni na gafarta ma mutane mutanen arfa gaba ni na kawa na shaida kuma na kawa halittuna su zama shaida an ni kada gafartu lahum ni haƙiƙa na gafarta wa mutanen arfa walau kana dhunubuhum da a ce zunubin mutanen arfa ya kai adada ayyamin dahari adadin kwanukan zamani gaba ɗaya daga harkon zamani har ƙarshe wa adada ramlin alijin da a ce zunubin wanda ya tsayo arfa zunubi ne ya kai adadin tudun rairan duniya duka na gafarta mai shi kowace ya arfa na gafarta mai shi yasa kuwa ganin wato aikin hajji ya yi tsada bisa ga aikin abin na umra za ku ga ai duka a sati biyu na duka sati biyu na aka yi inda ba filigara mutum ya shiga ba na gwamnati duka sati biyu na aka yi amma kun ga aikin umra sai ku gane miliyan biyu da wani abu aikin hajji wai suke shi wajen kusan miliyan goma saboda waɗanga kayan suna kowa ka dubi waɗanga kayan da a cikin aikin hajji da tsayuwar arfa suna kowa su ya ka dubi saboda haka babu wanda ka tsayawa a bashi a baya sai wanda Allah bai bashi iko ba Allah ya ce na kawa na shaida kuma na kawa halittu na shaida anni qad ghafartu lahum ni na gafarta ma duka mutanen da suka zo arfa a ibn eh, qayyim al-jawzi yace abinda yasa Allah ya gafarta musu lokacin da mutane suka zo arfa kowa da mushriki da ahli sunna da dan gargajiya da dan bid'a kowa rana ne ya kakkabe komai sai Allah ranar arfa kowa ya kakkaɓe komi sai Allah kuma wannan shaida ne don ba ka zuwa ka ji wannan haɗin Allah don shehu ya shehu kai min kaza da kaka ji sauran wurare arfa ba ka ji ne ga kowa kowa Allah ka ji ya Allah ya Allah to imanin an gyara shi ranar don haka shi kuma Allah ya ashe imanin ranar ya gafarta ma kowa sai dai da an ka dawo gida daga baya bukata ta biya a dawo a koma shirkar da ake yi wa amma yukal jimar amma jiwa ka ga dutsi a jiwa shedan fa inna allaha qala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu Allah ya ce babu wata rai da ta san irin kaya na alheri da an ka aje ma wanda ya tai jiwa babu wanda ya san wannan kayan Allah ɗaya san yawansu min ƙwarrace ainihin na natsuwa ido abubuwan da za a ba mutum duniya da lahira ido ne ya natsu hankali ne ya kwanta abin da aka ce mana tso ido ka samu abin da babu wani abin da zaka gani wanda ya tsara raka babu abin da zaka gani wanda ya tsara raka shi aka ce mana tso ido to Allah zai ba su min qurata aynin jaza'an bima kanu ya'malu sakamako game da jihon nan da suka kasance su yi wa amma khalqu qara'asak amma askin ka ga kanka in ka gama ka je ka yi aski fa innahu laysa min sha'rika a sha'ratun yadda abin yake babu wani gashi daga cikin gashin kanka ta kawo addu wanda ka a ƙasa in an kai aski duka adadin gashin kanka duk kare guda da ya faɗo illa kana laka nuran yawmal qiyama sai ya zama haske gari ka ranar kiyama wanda ya zo da gashi don buzau an ka aske shi ina ya san hitilun da zai samu ranar kiyama hitilun da zai samu su haka kama ina san yawansu wa amma dawafuka bil baiti idza wadda'ata amma dawafin ka ga dakin Ka'aba idan ka kare duka dawafin ban kwana fa innaka takhruj min dhunubika ka yawmi waladaka ummuka kairan nan zaka hita daga banka kamar da oka ta yi ka a wasu malamai sun ce idan an ka gama dawafi na wajibi kullu dawafin dawaful wada'i duk dawabi na bankwana na kowane kai sai ya yi mawa ga gafara duka zauren dawabi na bankwana ne وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يباهي باهل عرفات lalle Allah yana alfahari da mutanen arfa yana alfahari da mutanen arfa ga ahli samai halittu sama wa yaqulu la anzuru ila ibadi sai ya ce mala'iku ku yi kallo zuwa gabayina. ja’u ne sun zo mini sha'usan gubaran a wato kansu ya dunkule ƙawarsu ta yi ƙura saboda ta hiya ƙawarsu ta yi ƙura kansu ya dunkule mala'iku ku yi kallo gare su kun ga masu ibada kan baku ba Allah na wa mala'iku alfa'ari don suna takama na hannu tsafon na hannu musabbihun suna takama da irin wannan Allah ya ce to a ranar nan sai Allah ya ce to ku hito ku gabayi na ga sunan kuna kuna alfahari ku hito ku gabayi na ga sunan wannan duka daraja ce ta arfa rawahu ahmad wa ibn habban wal hakim wa qala sahihun ala shartihima wa fi riwayati li ahmad min hadith abdullah bin amr wa inna allaha yubahi malaikatahu ashiyata arfa lalle Allah yana alfahari daga mala'iku ne da marece arfa Allah na alfahari ga mala'iku bi ahli arfa yana musu alfahari da mutanen arfa wayanda sun ka zo sun ka gwada musu iyawa ga ibada su mutanen arfa sai mala'iku mala'iku ibada unzuru ila ibadi ku kallo zuwa ga bayina ja'uni sha'usan gubrat sun zo mini kansu ya dunkule gashin kansu yayi kura wa na aisha radiyallahu anha Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min ayyutika Allahu min ayyutika Allahu fiha aminan nar babu wani yinin da Allah ka yanta mutane daga wuta a goge sunan mutane daga wuta babu yinin da aka samu irin wannan min yawmi arba kamar yinin arba wa innahu layadanu ranar arfa Allah yana kusantowa ga mutane layadanu ya tajalla sai ya bayyana sun mayu bahi bihimul mala'ika sannan shi alfahari da su ga mala'iku faya ƙolu ma'ara da haula ya mala'iku na shi waɗanga mutane mi suka ni wa ga irin ibada ta su mi suka ni aka ce a malamai suka ce Allah ya yi wannan tambaya don ya girmama su kawai don ya girmama su kawai ya yi wannan tambayar wani hadisi rawahu muslim wa karaja dabrani bi isnadi dabrani ya fitar da isnadi ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa law ya'lamu ahlul jam'i bima khallu lastasharu bil fadli ba'da maghfira inda a ce inda a ce mutanen Muzalifa su ne alijami da sun san ko wajen wasun ka sauka lauya alamu halin jam'i da mutanen Muzalifa sun san bi mahallu wani na sun ka sauka gare wanda ya sauke su ko bakin wasu ke lafsasharu wallahi da sun yi bishara bil fadali da falala da zai ba su ba da magafira bayan an gafarta to waɗanga hadisan duka ruwa na aka yi alhamdulillah wato wannan hadisai da kuwa gani suna suka taimaka yasa kuwa ga maka aikin hajji yana cikin aiki wanda ya kowane wahala ya yi sallah wahala ya yi azumi wahala ya yi zakka wahala amma kuma babu wanda mutane ka so kamata babu wanda mutane ka so kamata sai ka ga tsoho ko tsohuwa bai ma iya tashi tsaye duke yake bai ma iya tashi tsaye amma ka gan shi yana dawafi da kawafu ne ko tsaye bai iya tashi amma ka gan shi yana dawafi da kawafu ne saboda wanga falala ce inda duk mutum ya samu ya ta an kai mai wa gafara shekarun da ka yi kayan shekaru kila ka shekara hamsin kila ko ka shekara arba'in ko ka shekara talatin ka kwasu kaya da yawa an ka gafata ma ba ka koma tara wasu kamar sosai ka koma maimaita wa'annan shekaru sannan ka koma tara wasu kaya kamar wa'annan to duka kana ta ya gafarce in dai yi aikin kwarai in dai yi aikin kwarai Allah ya gafarta mana wa an jabir radiyallahu anhu kan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ce in ji jabiru ma min yawmin abdal min abin min ashari zulhijja babu wani ne wanda ya tsara alheri daga goma ɗin zulhajji kwana goma na zulhajji babu yanayin da ya ɗara su alheri faƙalar rajulan sai wani mutu ya ciya rasulallah kunna abdalu au iddatihin da jihadin fi sabilillah su sun kai alheri ko ko abin da aqidan ya kamar su ayi jihadi fi sabilillah qala hunna abdalu min iddatihin da jihadin fi sabilillah ya ce wa'annan kwana goma sun yi lada bisa ga kwana goma irin su wajen jihadi fi sabilillah wama min yawmin babu wani ne abdul inda Allah wanda ya yi tsananin girma wurin Allah min yawmin arafa bisa ga ranar arafa ta tabaraka wa ta'ala Allah yana saukowa da kai ne ila sama'id ya zuwa saman duniya fai bayi bi ahlil ardi ala sama yayi alfahari da mutanen ƙasa ga halittun sama halittun sama mala'iku Allah na alfahari da mutanen arba cewa mala'iku su yi to su ga wadda aka ibada kawai ƙulu an zuru ila ibadi yana cewa mala'iku ku yi kallo zuwa ga bayina jawo ni sosan gwabran son zo mini cikin abin nan dunkulallen gashi da ƙura ga ƙawafinsu zahin babu abin da an gabansu sai ayyukan alherin nan ja'u min kulli fajjin amika sun zo daga kowace hanya mai nisa yarju na rahamati suna kwaɗayin rahamata walam yaro azabi ba su ga azabata ba amma kowa babu wanda ka je na wani ya Allah ka sani wuta babu wanda ka gaji ya ce hakan kowa da haka ya Allah ka tsere da mu daga wuta Allah ka samu aljanna kowa da kowa haka nan kaka ji yace to sun zo ne wato su suna kwaɗayin rahama ta ba su ga wuta ta ba amma rahama suka kwaɗayi walam ya rau yawmun ya ce ƙaminan na mutane ba a taɓa ganin wani yini da Allah ka yanta mutane da yawa yau mai arafa bisa ga ranar arfa ba babu radda Allah ka yanta mutane kamar ranar arfa shi yasa gaskiya ni ina son koci shekara in tsayo arfa malaminmu sau tisa'in sau bakwai ya tsaya arfa sau bakwai yana tsayo arfa ya salam bai taɓa yin wata addu'a ba in ya ce kawai faci wagga Allahumma inni kare da kawar janna wa a'udhu kamin min sakhatika wan Shi ne kawai wannan hadisi ka addu'a da shi sau bakwai yana tsayo arfa shi kawai abin da ka ji Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar sau 99 Ko zan na gaya muku a na 99 mancewa yi da ya sai sai bai yi addu'a dawowa ba shi yasa ya dawo zai je zai shiga garin makarashin lahiya ya kammai an ka da shi dai bai samu isa maka ba bai samu isa a fara aikin hajji bai rasu amma da harama ya shigo maka alhaji ya mutu malam wanga irin kaya ni kan dai gaskiya san na kai duk shekara Allah kai yi. kuma kuna son Allah ya kai ku to Allah shi haɗa mu arfa duk shekara tsawon rayuwar da ya ba mu Allah shi haɗa mu arfa duk shekara wannan hadisi rawahu al-bazzar wa abu ya'la wa ibn khuzaimah wa ibn habban wa zad ibn khuzaimah ibn khuzaimah riwaya ta ta kara da cewa Allah ya ce washedukum ina shedar da ku ya mala'ikuna ku sheda an ni kada gafartu lawan, ni haƙiƙa na gafarta ma mutanen arfa wata kulun malaika sai malaiku su ce wani malaika ta mai zahi sai ce Allah kakka gafarta musu duka gafarta ma wasu dai in biyan fulanan cikinsu su akwai wani murhiqan mutunna mai yawan sabo wa fulana akwai wani shi ma mutunna mai yawan sabo sun labe da arfa sun taho arfa amma da sun koma sabo za su kama kaka gabata musu duka kala mai ruwa ya ce ya Allah sai Allah ya ce azza wa jalla na ce muku kada gafarta lahum sun na gabata musu hakika dun na gabata musu saboda haka duk wanda ya ga ya samu kai arfa inda ya kai to ai Allah ya so an gafarta inda ya isa duk ko abin da ya kai matsayi inda musulmi na in dai musulmi na duk abin da ya kai in ya tai arfa an gafarta mai Allah ya ce mala'iku su shaida ya gafarta mai wa alaikum assalam kai ko shirka musulmi na yin shirka ai shi na kaji na ce in dai musulmi na wato arfa da kun gani shi yasa kun gani kwatta ya dawo sai ku ga ci gaba gare shi in ɗan kasuwa na sai kun ga canji ga kasuwanci mutane guda guda na waɗanda ba su san komi ba kuma ba addini yadda mai su ba ta ba sigari ɗaya suka ja in sun kashe can suna kuwa ganin sun dawo da sun kashe akwai su muna ganin su ta ba sigari nan ɗaya a gaba ne da suna kuwa ganin sun dawo sun komawa da suke amma in dai ba irin su ba ba mai zuwa aikin hajji ya dawo haka ko umra ka te baka komawa da kake ka wanke talauci kenan don haka mutum ya yi duk hanyar da yaka iya wadda Allah ya halitta mai ya bi ta ya kokari ya ta yi aiki hajji ko umra don ya karkare zunubi da yace cikinsu kakka gabata musu duka cikinsu akwai almurhaku yace al-marhaqu huwa alladhi yaghshal maharim shine wanda ka ta aikata ayyukan maharim haramci wayar takibul isyana yana aikata ayyukan sabo wal ma'asim da sabo daban-daban to wannan wannan mutune har da shi an gawata mai inda ya samu kai arfa shi mai sabon nan daban-daban har da shi inda ya samu kai arfa to an gafarta mai in kun je arfa ku roki shari'a Allah ku bar roƙon kuɗi kawai ku roƙi shirya Allah in ka te in dai ka tsaye arfa ko baka roƙi kuɗi ba in dai Allah ya taimake ka tsaye arfa kai yi aiki da kyau in kana son su kana yin su in dai kana son su in dai ka yi aiki da kyau kana yin su abin da ya sa kuwa ganin ana taya dawo haka nan ba tsaya an kai abin da ya kamata ba amma akwai abin da ya kamata ko baka roƙi kuɗi ba kana yin su in dai ka je arfa Allah ya taimake mu wa na Abdullahi ibn kinana ibn abbas ibn mirdas anna abahu dan gida abbas ibn mirdas ya ce baba ne akhbarahu ya bashi labari ana bi daga babansa radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi ashiyata arafa wa ujiba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da maricin arfa kuma Allah ya anshi addu'a annabi ya yi addu'a a shiyata arfa fa ba. aka an samai sai Allah ya ce in qad ga lahum lahun makala al da maricin arfa annabi ya yi addu'a ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a abinda ya kaso mutane ne Allah ya gafarta ma kowa da kowa har da cin amana da zalunci da sun kai kamin su makka kamin su tai arfa Allah shi gafarta musu shi abinda annabi ya roƙa sai Allah ya bashi ansa cewa kada gafarta lawan duk abinda ka kace na gafarta musu makar na mazalim banda zalunci da kayan mutane da sun ka zalunta na kuɗi ko na mutunci ko na jiki ko na wani abu shi ban gafarta shi ba wa ne akhidhu lil mazlum minhu shi duk wanda an ka zalunta za an so mai haƙƙi kana sai annabi ya ce ai rabbi ya Allah in shi ita a ɗaitar al janna wa gafarta libalimi ya Allah ai in ka ga dama wanda an ka zalunta sai ka bashi aljanna shi ko wanda ya zalunci sai ka gafarta mai zunubi ya Allah ka yi mai abin da na roƙe ka Allah dai bai yi ba falamma asba bil muzdalifa sai annabi ya sha toka bai ji daɗi ba ya roƙi Allah wani abu Allah ya hana mai wajen arfa sai ya sha toka bai ji daɗi ba to da ya iso da sahi kun san da an baro arfa sai muzdalifa to da an ka taso da arfa sai an ka zo muzdalifa falamma asba bil muzdalifa sanda annabi ya waye gari na muzdalifa a adar du'a sai ya maimaita addu'a can Allah ka gafarta wa mutane arfa dukkan zunubin su da zalunci da cin amana da sun kai duka gafarta mu ko ba, ila ma ta'ala sai Allah ya ce nayi abin nan da ka roka an baka ko wata in ya koma duk zunubin da ya yi kamin ya kawo kowane iri na na yi. mai abu na iya tawa don bai san tsakaninka da Allah bai ce ka biya shi ka biya shi amma dai zunubin nan da kai nace amana nan an baro ita malam annabi na gehe nayi yana addu'a su abubakar da umar suna nasu gehe suna addu'a fa dai ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sai annabi ya kama dariya wannan dariya da annabi ya kama auƙala ko mai ruwaya ya ce sallallahu alaihi wasallam tabassama manzon Allah murmushi na yi faƙala abubakarin wa umar sai abubakar da umar suna can nasu je sai sun ga mai gida na ta ha dariya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mai gida na ta yi sai sun tafi kusa biya biya an ta wani ina ta da babana fansa na gari ka ina hazi sa'a ta ta haku fiya irin wanga lokaci baka dariya ciki wan irin wanga lokaci da aka wanga ganawa da Allah baka dariya ciki kuma haka adhakaka mina na yasa ka dariya yanzu abi haka Allah naka duk tsawon rayuwarka Allah ya baka abin da ka waranta mare kai ta dariya to amma ga dariya ne a dalilin ta abi haka Allah naka she shekarun ka duka Allah shi baka abin dariya ciki kai ta dariya tun da dariya horin ciki ka kawo ta to amma dai wa ga dariya fa mallazi abi haka ka mina na yasa ka dariya qala sayyati inna adu wallahi iblis lalle makiya Allah iblisu lamma alima anna allaha qad istajaba du'ai lokacin da ya gane hakika Allah ya anshi addu'ata wa gabara li ummati ya gabarta ma al'ummata akhadha turaba sai ya shiga yana kwasa turda waja'ala yakasu yana kwasa turda yana zuba ta ala ra'asi ga kai ne takaciya isai wai da ubil waili wasabur yana addu'a Allah shi kawo mai waili ya kawo mai halaka wa da haka ni ma ra'aytu min sai abinda na gani na rashin hankuri na yabban dariya kun ji abin da ya sa naka dariya shedan na ga na roki Allah ya gafarta ma al'umma komi da komi da bashi da ta amana da zalunci da ƙarya da minahici duk ya gafarta musu shedan ya yi aiki can ya wahala wajen sa su yi waɗanda abubuwa ya ga yanzu yanzu Allah ya ce ya gafarta takaici ya isa yana ta kwasa ƙasa yana zubawa ga kai ne saboda ya ji takaici ya ce to shi na kun ka gani ina dariya wannan shi na isa ni dariya rawahu ibn majah wal baihaqi wa qala hadha al hadith lahu shawahid kathira wannan hadisi yana da shaidodi masu yawa ada zakar na hafi kitabar ba'th ma ambace ta cikin kitabar ba'th fa in sahha bi idan ya inganta da shaidodi na fa hiya al hujja cikin akwai hujja wa illam ha, idan ma hadisin <coughs> bai inganta ba wa qad qala Allah ta'ala hakika Allah ya ce Wai ga gafiru ma duna zalika mai yasha dullahi hinda mutu ya Allah na gabata abin da ya gada ma wa zulmu ba'dihim ba'dan duna shirki zaluncin da wani kawa wani cikin mutane ba shirka bane bai kai shirka ba to shirka yake la ya gafiru yin shirka amma abin da ba shirka ba ya ce in ya gada ba yana gafartawa to shi na annabi ya yi dariya saboda wannan abin da ya au Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya ƙara mana ibada ce da alaƙi nan za mu kwana da wannan darasi na mu na arfa ni ina jin daɗin karatun arfa don ina son Allah shi kai ni arfa kowace shekara to Allah shi hada mu arfa Allah shi hada mu arfa shi gama mu da hajjan mabarura da umratan mabruratan fi kulli amin cikin kowace shekara ma al ahli wal auladi wal ahbab tare da ɗiya da mataye tare da masoya baki ɗaya. Allah ya gafarta mana. ta yi mai wa annabin masalafi sallallahu alaihi Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.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 اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وقبر معذرتنا وتعلم حاجاتنا وعلينا سؤولنا وتعلم ما به نبوسنا وغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويكينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم هدي جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوداننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وعمرة مبرورة في كل عام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخمر وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات